Communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Intazayan, Bakorat, Wursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa, A cikin daren jiya ne kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar Alhaji Zakariya ya bayyana a kawohin yada labarai na kasar domin sanar da 'yan kasar na jamhuriyar Nijar a hukumance irin yanda 'yan ta'adda suka abkawa waɗansu garuruwa da dama da wata tunga a jihar Tawa a cikin karkarar gundumar Tiliya har suka kashe mutane 137. Region de Tawa ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des bandits armés. L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés 'Yan ta'addan ne suka abkawa waɗannan garuruwan na gundumar Tilliya suka hallaka fararen hula da ba su ji ba su gani ba. Sun kashe mutane 137 sun jima da dama to wannan shine karo na hudu bayan tumur shu'umu bango zarumdai da bane bango. En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cible, Ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie. Su dai waɗannan 'yan ta'addar sun kai ƙololuwa wajen aikata ɗanyen aiki tunda ba su afkawa kowa sai fararen hula in ji kakakin gwamnatin ƙasar. Et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes lâches et des criminels. ya ci gaba da cewa gwamnati ta soma bincike domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan mummuna aikin domin ta kaso su kuma ta bayanar da su gaban kuliya daga nan sai ya ce Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, que le gouvernement adresse leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne ces A cikin wannan mummunan yanayin gwamnati ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki kuma za ta sauko da tutocin ƙasar a tsakiya. Haka ma shugaban ƙasar da gwamnati na isar da saƙon ta'aziyya ga waɗanda suka yi rashi tare da fatan samun sauƙi ga waɗanda suka shikata. Haka ma mun yi Allah wadda da ɗanyen aikin waɗannan 'yan ta'adda kuma gwamnati da shugaban ƙasa na kira ga 'yan ƙasar da su kiyaye da duk abin da ke kai komo a cikin ƙasar domin hukumomin nijar sun lashe takobin ci gaba da yakar 'yan ta'adda sai sun cimma nasara tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.